so mu nuna bakin cikin mu da bacin rubu akan wannan mawuyaci hali da muke fama da shi a wani kasa ta Najeriya musamman hali ne kunci ne yunwa da wahalar rayuwa da ake fama da shi rashin tsaro so we are here mu nuna damuwar mu domin mu nuna gwamnati cewa misali mu kowa ya san yan Najeriya ne kuma muna kauna kasar mu Najeriya sannan shugabannin namu sun san muna son su amma shugabannin ba sa kauna mu ba sa kauna mu kwata-kwata amma dukkan mu nan gaba ki muna kauna su amma ba sa son mu so ba sa sauraron matsalolinmu ba su damu da halin da masu suke ciki ba kullum ɗan najeriya kashe shi ake wani ana kashe ta hanyar yunwa ta kashe shi wani jama'an tsaro ma su karan kansu na kashe mutum a ce wai kanikal problem aka samu ya inganta ko ya riga sani abin da ya a kaduna an ji an kashe mutane an ci musu technical problem ne na biyu bandit su kashe mutane boko haram su kashe mutane wannan kullum ana najeriya jinin mu kashe mu ake da wahalar rayuwa eh, al'umma suna fama da kakanin kai rayuwa abinda muke bukata yanzu da farko muna bukatar shugaban kasa ya dawo mana da fuel subsidy na farko ke na biyu ya bude mana mu na uku daga kan kamfanin nika zuwa yan kasuwa bai kamata a ce a su kawai a zama su ido ba yadda suka ga dama haka suke mana kowa ya dinga sayar da abin da ya ga dama ba a regulated din prices a garin nan a kasar nan kowa ya riga sani duk dan kasuwa yadda ya ga dama da masu kamfanin haka suke abin da suka ga dama kuma me amma shugabanci da is shugabancin bai da amfani aka ce aka zata ta bi kenan a ce kawai al'umma kowa ya ga dama ka zai shi shugabancin shugabancin bai da amfani shugabanninmu ya kamata su ji tsoron Allah su gane cewa yan Najeriya mu masu biyayya ne masu bin doka doka da koda ne ka kalli nan dukkan da zan mutasa da duk sana'a ne kuma kowa na bin doka da koda amma gashi da alama cikin limana uku fito da limana amma wasu daga cikin ma zanga zangar ana ganin yadda suke ta diban eh, abinci da sauransu barayi ne wai Allah wadai mun yi Allah wadai da abin suka aikata ba ma tare da su kwata kwata ba ma tare da su barayi mu wannan zanga zanga mu ta limana ne kuma duk lokacin da muka fito mun sanarwa da kowa cewa kada ya taba kayan gwamnati gwamnati ko kuma kayan yan kasuwa saboda dukkan mu nan gaba iya ba barawo dukkan mu nan masu sana'a ne gaba ki yaushe za a kammala ta mun ba da mun ba da haɗin kai ga gwamnati sannan kuma Allah yaushe za a kammala zanga zanga eh daga nan da zuwa kwana goma ne muke sare za mu kammala zanga dan yanzu mun yi na farko muna sa ran goma insha Allah za mu zo mu dora kuma muna sauraron shugaban namu su sun yi adiresin din mun ji abin da muka bukatun mu sun biya mana to ba su biya mana kuma shikenan wannan shine bayani to zan dan ja baya sai ku dan yanin a tare dan ja baya shugaban ka tsaya ko ka rike tuta ko wani shugaban ka tsaya Kada su